mai suna mafarkin khadija wallafar maimuna idris beli to za mu ɗan ja baya kaɗan daga inda muka tsaya a wancan shirin sannan mu ɗora ku ba mu aron kunninku karki abin da zan tuttura miki zagi alhalin naci alwashin adan mutuncinki domin mu bar na gaisa idan an haɗu Khadija ta tsalle ta sha gabansa ta babbake kofar falon tana masa kallon tsakiyar ido cikin ɓacin rai. Allah ba za ka shiga wasu nutsi In ma ba ma guje ne a kanka ka sauke shi ka fita. ba zan fasa gaishe ka ba mun haɗu don ban makala mutuncin da ke tsakanina da kai a ka ba kai ya ambata da kare yana ja da baya cikin kallonta sama da ƙasa cikin shakku amma da ya tuna labarin da lauyansa ya shi na cewa wasu lauyoyin sun ɗauki gaba da tsaya mata sai jin raguwar mamaki dama abin da ya kulle kansa kenan daga zuwansa jiya kawo yau yana matuƙar tsoron allura ta tuno garma gashi mahaifinsa na kwance ba lafiya bai shirya magana ba ya ji ta kubuto ta fito idan gida ne aikin fi karfinsa tun da so ne ya halaccin baki bai kamata ni in hana ba sore na tuna na baki gida fa to sai ka fita tun da yanzu babu dalilin da zai sa ka shigo cikinsa ko ta tare shi cikin tsiwa da nuna galatsi ya eh, baya tamkar ya shirya tafiyar amma sai jima tsaye ita kuma bata koma ta zauna ba tana ta harare ƙiyarsa can sai juyo yana daga hannu na zo ne roƙe ki wata alfarma ta neman ke ma ki cika wani alkawari da kika yi na cewa ko da na sake ki ba za ki kai magana auren mu gida wajen mahaifana saboda haka nake roƙon ki duba darajar san da muka yi wa juna a baya kar ki tona wannan magana a kotu mu yi wadda ta kai mu kawai mu fito Khadija ta saki wata budurwar dariya duk da kuka ya kamata a ganta tana yi da na san za ka iya rintse ido kai mun kazafin zina tun farko ma ba zan yi alkawarin ba sunusi Da haka kar mu ɓata juna lokaci don Allah ka jingine magana su a tsakaninmu wallahi so ya game maka rana a duniya ta yanzu muhallin ayyuka na daban na son ka na can saƙo na ba ƙaddara ajiyarsa kawai ka kalli Khadija sak a kotu tsohon matarka ba tsohon masoyiyarka ba bacin rai da fushinsa ya yunkuro ya shiga huci da nuna da yatsa shikenan ki je a Khadija na ji a Sunusi waɗannan tsigirin lauyoyin yaudarar ki kawai zaka yi duba yana nuna mata kamar ki faɗa min ta inda za ka shuka dawa ka girbi shinkafa ta haɗe nata takaicin da ya turnuƙo tana nuna masa ƙofa kalas fita ya daga hannu kamar zai make ta amma ya fasa ya naushi bango ya kwallo da motar kamal ya fice daga gidan yana harbe harbe ma'aukacin banza khadija ta samu kanta da faɗa zuciyar ta fetal da jin babu laifi dan ta kira shi da mahaukaci da safe khadija na shirin fita kotu tana kuka shaɓe-shaɓe da hawaye dalilin ita kaɗai za ta wanke ƙafa ta tafi kotun sai ta samu yayanta a can kasancewar an kwantsa masu malam musa rasuwa ta mahaifin antisadiya wanda shi ma ƙani ne ga mahaifinsa da sanyin asuba suka ɗunguma zuwa ƙawan su jamunawa don halartar jana'iza har inna khadija wadda ta zo a yammacin jiya domin ta kwana a nan washe gari ta raka khadija kotu wannan rasuwan mai ciwo ta yi birki dole aka bar khadija ita kaɗai hatta kamal sun ɗauka sun tafi da shi har yanzu kaɗai ce da rashin gata bai banni ba tana shiri tana kuka tana faɗa saboda ba ta son a ce kullum ita kaɗai za ta wanke kafa ta je kotu ita kanta ta so kin halartar kotun a yau ta je gidan rasuwar amma malam musa ya karfafa mata gwiwa na cewa ta je har ya waya da maimuna wadda ita ma ta nuna sha'awar lalle kar ta ki zuwa zuwan ku yana da muhimmanci kware don mun zo muku da abin da ku duka za ku yi mamaki abin da maimunan ta ce kenan amma ita khadija ta raina kalmar ta mamaki mamakin me har akwai wani abun mamakin da zai ci galabar zuciyarta wadda ta gama duhun cewa a kallon kamai astagfirullah ta ambata zahiri bayan ta tuno katada inda ya ce mata ta daina yanke kauna da rahama ubangiji ta share hawayenta bayan ta kammala shiryawa ta goge fuska ta fito ta nema a daidaita ya ɗauke ta sai kotu sunusa ya fito wanka kenan yana tsaye gaban direza yana tazar su masa fuskarsa a kwaɓe saboda zuciyar tasa ma kwaɓe take sai huce yake shi kaɗai saudatu ta shigo ɗakin idan ta kansa ina jin kallon a jikinsa amma ya ƙi juyowa ya dube ta yau kuma sai ina kaduna ko abuja ya cillar da kum ya gaba ya bata yana cewa samun gari wai turo da gada da kyau ai dama abin arziki bai karɓi kare ba ta faɗa cikin jin haushi ya buɗe drop yana dubo kaya ce mata zai karɓe shi idan ya zuciya ya daina neman ba'azin inda zani ni ko kuma inda na fito in kuma mijin kulle ne ni don Allah mutum ya samu kwaɗo ya rufe saudatu ta ƙara cika da haushi amma sai ta kaɗa kai ta fice tana cewa gama zube bakan magana ka ka ɗauke ni mu tafi wallahi yau masu ina na bi ka sai kawai ta sashi tun tsira da dariya ya fara sa kaya cikin kaɗa kai yana cewa baki daddara ba kenan shi kenan ki biyo wani ɗin na kai ki inda zan ambula miki maganin bacci na kawo gidan na zube bai san ta ba sai da ta ɗauko ba ta shigo tana tafa hannu cikin salati ko jin nauyin cikin jikinta haihuwa yau ko gobe ba ta ji ba a dama kwanaki abin da kai min kenan abin masa'ud dama baka da gaskiya haba ya tare ta cikin nuna halin ko in kula shikenan kin hutar da ni tunda kin san ba ni da gaskiya idan kika ci gaba da matsa sai kin bi ni inda zan fita wata ran kanki zan kai girbi yana dariya a ciki ya juya ya ci gaba da sabgoginsa ita kuma ta gama kumbura-kumburanta ta fice ta bashi dama tuni dauriya take alamun naƙuda ya fara taba ta tana fita ya koma damuwarsa yana ta juya al'amura a ransa wayarsa ta hau wuri ya isa da sauri ya sure ta da zaton lauya ne ya taɓo shi kasancewar ya dan so makara amma sai tarar da kiran mahaifinsa wanda ya sa shi faɗa gada da sauri gudun karya ya karɓi saƙon tashin hankali daga mahaifinsa ya zube a wurin babu ɓarin jiki ji yadda ya so ya sallama ya kasa murya na rawa ya ce ranka ya daɗe mahaifin nasa ya fara magana cikin saurin baki wanda ke ƙara muryarsa ƙarfi idan yana magana a ji tamkar yana faɗa sarkin yawo yanzu kana ina ya sauke a zuciya da ya ji ba abin da yake zargi wani ina gida ya amsa a sanyaye amma yanzu nake shirin fita ko ina za ka kafa haza yanzu nan ka taho kawai gaisuwa amma na rasuwa Allahu akubar wane ne ya rasu Alhaji Aliyu ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kansa da rahama insha Allah da azhar zanto baban ya tare shi cikin sababi wallahi ka wuce awa bi ban ganka ba sai na saba maka zan yaro kana girma kana ƙara lalacewa baka da son zumunci ko kaɗan baka san kowa ba kowa bai san ka ba yaushe rabanka da garin nan kuma haka rayuwa ka ga na ranka ya daɗe ya hakuri ya faɗa cikin fushi da wani irin haɗiye shi bai ma jira mahaifin nasa ba ya kashe wayar ya cillar kotu ce an wargaza zuwanta dole ya kira lauyan zai gabatar masa da uzuri kar wancan tsohon ya daga masa gora ba kamar yadda su maimuna suka so ba shari'a yau ba ta armashi ba kasancewar malam musa bai halarta ba sunusu ma bai halarta ba kuma duk ta kansu za su warware kullum wannan ya sa suka yi lamba aka tattakula shari'a aka daga bayan alkali ya bayar da umarnin lalle a zama na gaba kar a zauna kotun babu su an yi wa zanusa rasuwa a jamunawa an yi wa malam musa rasuwa a jamunawa kata da ya faɗa yana dariya mai mana ma haka sai gashi sun yi kicibis da hadiza tana sassarfa za ta wuce tana ganin su tarin su na ta musu godiya sannan ta miƙe maimuna ta ya fito ta tana cewa mu je rage miki hanya kata da sai mun yi waya to a da lafiya suka wuce suka bar shi da su da kallo cike da jin wani irin mamaki a zuci an tuba fa gida za ni ba khadija ta faɗa bayan sun shiga motar maimuna ta ce na zaki ga yana na fa gidan rasu wannan kin san mahaifin anta sadiya ne rasu maimuna ta amsa haka na ji allah ya ji kansa dama kin taɓa zuwa khadija ta girgiza kai a da kwatance za ni cikin ɓoye murna maimuna ta ce to allah ya tsare Bar na kai ki tasha da la'asar su sunusi ya baro can men house su don koma gidan rasuwar da zaton yanzu jama'a ta ragu ya je gaban mahaifinsa ya gan shi ya san dai lalle ya zo din dan kar a bi shi da kulle daga kosan jama'a ya hangi jikin da baya tantamar ko a duhu ya hanga su ya shaida shi khadija ce ke shigewa ainihin gidan rasuwar da alama yanzu ta iso garin kansa ya kulle kul ya fara marza ido saboda zargin ko gizo idonsa ke masa a haka ya kurɗa cikin jama'a yana shakku har ya riski mahaifinsa wanda ke tsakiya ana karɓar gaisuwa suna gama gaisawa sai karab idan su nosa akan malam musa wanda ke gefen mahaifinsa ya haƙura masa ido cikin kallon mamaki da buɗe baki sai da suna sai ji ƙasa ta juya sama saboda tsabar rikita musamman da ya ji maganganun da suke a kansa ka gan shi fa musa kana ta damun kanka da rashin saninsa shi ma ba na tsammanin ya san ka eh to yanzu kam ai na san shi an samu akasi domin makocina ne na kurkusa malam musa ya faɗa shi ma cikin girmama mamaki yana kuma tuna yadda hankalinsa bai kai kan sunan sunusun da na mahaifansa ba yadda har ya kasa sanin ashe ma ɗan uwa ne na jiki domin duk iyayensa ɗaya ne illa karatu da sana'a da suka tarwatsa su haɗuwarsu kuma sai abin da hali turka shi ya samu kansa da faɗa a fili lokacin da mahaifin sunusu ke cewa Allah mai iko yaushe ka koma ɗan ladin nasiri alhalin a yamadawa na ji an ce kake ban banda zufa babu abin da yake kansa a sunkuye malam musa ya kare masa kallo da kyau sannan cikin murmushi ce makocina ne na gaskiya ya madawa yana da gida a can zancen da nake maka ma yau dinnan mutuwan nan ce ta hana na halartar kotu saboda ya yi karata mahaifin sunusi da jama'ar da hankalin suke wajen duk suka yunkuro tambayi karin haske kafin haka tuni sunusi ya miƙe kurɗa cikin jama'a ya ɓace a wajen malam musa ya zauke a jiya zuciya ta kai ce amsa magana katuwa ce sai an natsa alhaji akwai yaro ma da muka zo da shi yana nan ɗansa ne allah ne kawai kai shi gida ba hankalinsa da ƙwarewa tuƙinsa ba a saurinsa na zuwa gida ya kwashe muhimman abubuwa ya bar garin kafin katangar ta gama faɗo masa yana ɗakin baccinsa yana haɗa takardu sau saudatu ta shigo masa cikin niyyar bayar da mamaki tana rungume da jaririyarta wadda ta haifa su nusu bai fi awa da fita ba menene kake haka ta faɗa domin ta dawo da hankalinsa gare shi har ya gane abin da ta yi ya juyo ɗin amma ya rasa abin da zai ce da ya ganta da jariri kawai dai don ya basar kasancewa hankalinsa baya jikinsa sai miƙa mata hannu ta ba shi jaririyar sannan ta buɗe mata fuska ta ja da baya tana cewa Ka ga wani ikon Allah hakikatan yarinyar nan da namiji ta ce Aliyu muka samu babu ja gaban zai muguwa faɗuwa daga nan kamannin jaririyar sak da ɗan Khadija Kamal ya ɗago da hanzari ya dubi saudatu me kike nufi cikin mamaki rikitarsa ta amsa ta yi 'ya'yan gidan babanmu da kuka je gaisuwa yau mana ko ba kula ba musamman ma ta fi kama da baban ibadan alhaji nura mahaifin malam musa na kula ya faɗa lokacin da wasu tawaga hawaye suka tsinke masa ya sauri ya mika mata yarta allah kai ne allah abin da yake ta maimaitawa kenan yana kwasa kayansa masu muhimmanci yana hawaye hankalin saudatu ya tashi ta sa shi a gaba tana bin ba'asi amma ya kasa tsayawa ya saurare ta har ya gama ya ɗauki jakarsa ya fita bayan ta sha kokawa da shi a ƙarshe ta buge da ɗaukar waya ta yi masa kurarin sanar da mahaifinsa amma ko a jikinsa ya fice bata nan da hargitsin ɓacin rai haushi da mamaki da duk ilahirin dangi za su suki sun gama masu samun nutsuwa irin khadija malam musa da mutanen kirki su mai muna da sun samu abinsu sun koma sun ci gaba da harkokinsu sai aka bar waɗanda suka haɗa abubuwa sama da haka irin su sunusu da mahaifinsa kenan suna can zuciya na faman ciwo sunusu dai har yanzu babu wanda ya samu labarin inda yake wayoyinsa duk na gida najeriya da na ƙasashen da aka san yana halarta allah liba ba a samu ba sai mahaifinsa wanda ya mutuƙar jin ciwon rashin biyayya da ya masa amma da nasihohin mutane suka ishe shi musamman na nuna masa ɗimbin rayukan da hana sunusun auren khadija ya janyo suka kashe sai ji tamkar allah ba zai dube shi ba ya dinga kuka da nadama tare da fatan allah ya dawo masa da sunusi ya nemi gafararsa saudatu ma tana cikin 'yan tashin hankalin kishi da ya lafa kuma sai rashin miji ya fi komai mata ciwo musamman da ta yi la'akari da cewa irin sanda ke wa khadija tabbas idan aka sata a ma'auni kaɗewa za ta yi har ganye wai ko sunusu zai dawo gare mu wata rana mahaifansa ke faɗa cikin baƙin ciki da tausayi saboda a ranar saudatu ta tura masa jikokinsa sannan anta sadiya ta kwashi khadija suka je kai masa ziyara duk a dabarunsa na wanke kai In sha Allah zai da alhaji in ji mahaifiyar sunusi wadda gaba ɗin idan take kan khadija tana ta lissafin yawan yadda ɗan ya damu da ita sai kuma ta ji kamar in an bincika ita za ta iya damu su daɗa ta yankuro da murya na rawa ta ce to ke baki da wata lamba waya wadda kike tunanin an kira shi za a same shi kadija ta murmushi kawai ta kasa tankawa Wataƙila in ta musu bayanin ita babu yar kiran waya tsakanin su ki yadda da alama alhaji ma wannan dabara ta ja hankalinsa da kadija ta ki magana ma sai ɗauko ya sai na cewa ko kuma ta karɓi duk lambobinsa ta gwada kiransa da layinta magani ba don khadija ta zo ba aka yi haka ta murna ma da yake ta yi waya yanzu kuma ta farfado da tsohon layinta saboda haka ta karɓar kwatam ɗin lambobin su nusa sama da ashirin ana ta gwadawa duka ba su aiki cikin ikon allah ta sha takwas lambar sudan sai gashi ta shiga white list ya sa lambar ta kirjinta ya shiga dukan uku uku idanunta suka furfuto yayin da jama'a wurin suka ruɗa ta da tambaya ta same shi ita kuma tana amsa musu daka har lokacin da ya ɗaga wayan muryarsa fal da mamaki amma da alama bakinsa bai mutu ba to matsi wacce kin kira ni ne don ki sauke ki ba magudan ta tare shi cikin in'ina ana son magana da kai kafin ma ya magana ta miƙa mahaifinsa wayar ita kuma ta miƙa mahaifinsa Ran kai daɗe barka da yammaci in ji mahaifinsa murya na rawa duk da haka bai manta da latsa sifika ba domin a yi hira gaban kowa sunusa ya ɗau ya ɗauke wuta duk da yana ƙoƙarin daidaita zuciyarsa da son kasancewa namiji mahaifinsa da ya san lalle su suna jinsa bakan kawai masa ranka daɗe a daure a mana magana mana gashi mun biyo ta matattakalar da bai kamata a mana karanta ba sunusa ya saurin cillaya da sanyin murya tare da na jiki wallahi lazim yalla bai da khadija ta fi ka matsayi a wurina da ban yi abin da na yi ba ka yafe min ranka daɗe so ne ya sarrafa ni ne abin da na yi ba ni na sarrafa kaina ba yanzu yaushe za ka dawo mun dai gani a ƙasa da alama an halicci ka ne don wasu mutane kalilan sunusa ya jima yana nazari kafin ya amsa ko yanzu aka yi haife mun zan iya dawowa yalla bai da fatan za a ci gaba da duban uzurina zuciyata ta kamu da tsananin san khadija yayin da ruhina ke tsananin kwaɗayin yi maka biyayya kwatsam sai shaidan ya hau kan san khadija ya dinga biyu su tayari na yana sarrafa ni in za ka kalle na kalle na haka kar ka kalle ni a matsayin wanda ya umarnin ka karan don girman Allah ya wuce shi kenan ka dawo gida muna son ganin ka mahaifin nasa ya katse shi bayan ya ji tausayi na naushin ransa ya dora da cewa ka dawo idan ka shirya na amince kamar da matarka maimakon amsa kawai zai zunu sai barke da kuka kamar yadda a wargice khadija ma ta fara yarrin hawaye sai shi ma alhaji ya firgice ta hanyar kasa hankali biyu wato kallon khadija na hawaye shabe-shabe. da kuma sauraron sunuzu ne masa kuka waya ya shafa dalili kuma ya rasa amma babu ɓata lokaci sunuzu ya fara sanar da shi dalilin yana ci gaba da kuka mai huda zuciya ranka ya daɗe yanzu za ka amince da aure na a lokacin da amincewarka ba za ta yi ma amfani ba ba zan rabe ka ba alhaji ka cutar da ni iyaka cutarwa wadda har abada ba zan taɓa murmurewa ba idan ba kafa sake rayuwa da khadija na samu kukan da ya ci karfinsa dole ya saki wayar ya durkushe ya ci gaba da kukan da yake fatan ya tafi da tasa rayuwa mara amfani a halin yanzu alhaji ya sauke tasa wayar yayin da kansa ya ci gaba da kullewa ya nemi ya sake daga kai ya dubi khadija cike da mamaki khadija ta tura kofar falonta ta shiga bayan ta gama shakkun yadda aka yi saurin kartelarta a makaranta hakan ya sa ta mamakin kofar gidan ta bude amma tana shiga falon sai ta ci karo da amsa sunusu ne tsaye cikin yanayi na tashin hankali da hawaye yana ganin ta yi garzayo gare ta cikin tsananin kewa da jin mamakin kamar zai dawoma cikinta khadija ta kauce masa ta isa kujera ta jefar da jaka cikin salon ta kasalar wadda bata gaure mata dukkan gaɓoɓi ba a ƙoƙarinta na mallakakai. ta faɗa kujera sannan ta ɗago ido ta bi sunusu da kallo ya baro tsakiyar falon ya same ta ya durƙushe a gabanta ina ta yaki murnar shiga sahun masu neman ilimi ta kaɗa kai kawai ba don ta rasa abin cewa ba sai don kamar duk wasu kalmomi masu amfani kuma masu alaƙa da sunusa a duniyar ta yanzu ba su da tasiri ina kamal yana gina anti sadiya ta daure ta amsa ya fara hawayen da hutu kawai ya samu don bai bar shi batun ranar da ya samu yancin zama da abin sansa a lokacin da yancin ya fi karfinsa ina son ki khadija ita ma ta ji tana son barkewa da kuka amma ta daure ta haɗe abinta ina jin kamar rayuwata ta zo ƙarshe inda zan ƙarasa ta babu ki a ciki har yanzu kallonsa take garo tana ganin ƙarfin halinsa na jero waɗannan maganganun alhalin ba su da amfani ya dinga goge hawaye yana haɗa da fata majina Kahun ya daure ya faɗi abin da yake jin shi ne mafita na shirya da zami na nemo wani ɗan jigari-jigarin yaro da zami auren kisan wuta da shi mu ceto kanmu khadija mu ceci soyayyarmu mu dama ya fi 'ya'ya ko dozin ki ka shirya tuni kukan ya mata tawayen bayyana cikin kukan ta shige shi da magana me yasa ba kai shawara da ni ba kafin kai haka dan na yi imani da san da kike mu na san ba za ki ki ba ta shiga kaɗa kai cikin hawaye ba ka yi ƙarya ba malam ni da zuciyata da sanka abu ɗaya ne da suka sha rayuwa tare muna kuka da kukanka muna dariya da dariyarka muna aiki da umarninka kuma ina da yaƙinin har abada ba za mu rabu ba ina son ka ina son ka malam amma na raba sanka da ayyukana don in ceto sauran ta rayuwar koda mai ɗaci ce don na ji mai daɗi lokacin da na tsaya gaban Allah. Ya tare ta cikin kuka da tashin hankali me kike nufi Khadija? Ita ma ta ƙara rurin kuka na son ka malam na san zan mutu da sanka amma ne alƙawarin raba ayyukana da sanka don na bayyanci hanya daban-daban ya kamata su bi. Ya miƙe hannu a yana magana cikin ƙaraji na rasa ki Khadija me na a rayuwa da na cancanci wannan hukuncin rashinki a duniya ta iyaka kurkuku na kenan suka dinga kuka ba ji ba gani kowa na jin ƙarshen rayuwarsa kenan amma daga bisani dole suka so haƙura da kukan bayan kunnuwan nusu sun cika da sauraron kalaman khadija cewa na san abu ne mai wahala su nusi amma zan jarraba ci gaba da sanka ba tare da haɗa ayyuka na da san ba ina zaton ko ciwon da zai ajali na kenan su sunusi ji kamar mutuwan na zan sauko masa yanzu saboda tsabar kuncin zuciya sai fara ja da baya da baya na ƙoƙarin barin falon ba tare da ya daina zubar da hawayen ba zan tafi khadija ba na son mutuwa yanzu ban ɗanɗano rayuwa mai daɗi da ke ba ki daure ki duba shawarar yiwuwar kar mu mutu yanzu ma'ana kar ciwon soya ajalinmu ta tare shi cikin kuka iyakar shawara ta kenan babu sauyi ni ina maraba da mutuwa girgiza kai kawai yake na ƙoƙarin ficewa daga falon ta ɗan tako da sauri ta riske shi shi ma ya dakata cikin bugun zuciya yana zaton amincewarta amma sai ta miƙa masa hannu ba ni makullin gidan nan ka daina shigo min kai tsaye bai musu bai ciro ya bata zuciyarsa ta ƙara bugu tamkar zuciyar ya ko ya miƙa mata ta kaɗa kai ta juya cikin falon yayin da ya tsaya na binta da kallo can cikin kwanyarsa kuma na raya masa ya kamata a tashi ma duniyar yanzu ba a tashi duniya ba amma samaniya ta kaure da rugugin hadari cikin rashin hayaci ya juya ya fice ƙarshen wannan labari kenan ya ji wannan mawallafiya ta littafin nan mai suna mafarkin khadija wato maimuna idris sani beli to da fatan wannan littafi ya yi wa masu sauraro daɗi kuma har ila yau duk wanda ya saurara zai yi wa wannan mawallafiya addu'a